This is the voice of America. The following program is in Hausa. Yanzu haka ma sashen Hausa na murya Amurka ne daga nan birnin Washington DC ke muku magana akan mita 20 da 26 da 31 da 42 da kuma 61. A can majan hudun Nijar za a iji ta gidajen jaridiyar amfani ko fara'a ko sarauniya ko nomad ko dalol ko kuma niya akan intanet muna na a voahausa.com da sashen hausa.com. Jama'a masu mu assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci sunana Bello Habib Galadanci tare da Halima Jimrau muke fata kuna lafiya. kwanaki tamanin 85 kenan da sace ɗaliban Chibok har yanzu babu labarin su. To amma taron da shugaba Goodluck Jonathan ya yi da tsofaffin shugabanni na ƙasa ya amince akan cewa an kusa ceto su. To da gaske ne ko kuma labarin gizo da koki ne? kaga wannan iyayenmu ne shugabannin kasa na da da sauransu da suka taru da gwamnoni suka ba da wannan bayanin akwai rahoton umar faruk musa bayan labaran duniya kuma akan wannan batun ma muke so ko wai bisa dukkan alamu dai tsofaffin shugabannin najeriya sun fara haɗa kai da shugaba jonathan tun daga shi sun amince akan batun ceto ɗaliban chibok ɗin nan to tambayar ana ita ce shin wannan haɗin kai kuna gani zai kawo sauki ga matsalolin da najeriya take fama da su a halin yanzu muna so ku bugo mana ku ga mana ra'ayinku lambobin mu sune biyu sifili biyu shida ɗaya tara sifili biyar biyar ɗaya ko kuma biyu sifili biyu shida ɗaya tara sifili biyar hudu takwas a sa alama tara plus da ɗaya a gaban lambobin nan ga cikakkun labaran duniya. thank you tare da sallama a gare ku tare da watan kuna lahiya masu azumi kuma an sha ruwa lahiya ga cikakkun labaran duniyar. Manyan jiragen saman yakin Isra'ila sun yi ruwan wuta akan wurare da dama a haɗin Gaza a yau Laraba, a yayin da 'yan tawayen Hamas suka ci gaba da cilla rokoki can cikin tsakiyar ƙasar ta Yahudawa. Sojojin Isra'ila sun wa kai hare-hare a kwana na biyu da nihin hana Hamas harba rokoki cikin Isra'ila. Jami'an gwamnatin Falasɗinawa sun ce mutane 44 ne akalla suka mutu a Gaza a wannan mako, 'yan tawaye tare da mata da kuma yara. Isra'ila ba ta faɗi mace-mace ba ko kuma ba ta ba da yawan mace-mace ba, amma kahohin yada labaran ƙasar sun ce rokoki sun zuba a cikin tekun Bahar Abyad dab da birnin Haifa mai tashar jiragen ruwa arewacin ƙasar a kimanin tazarar kilomita 165 da Gaza, kuma gwamnati ta ce Hamas na da ɗimbin rokoki masu cin dogon zango. Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya lashe takobin cewa Hamas za ta ji jiki saboda hare-haren da take kaiwa. To shugaban ƙasa Amurka Barack Obama yana jihar Texas inda yake magana akan manufofin shige da fice da ake takaddama a kai saboda dubban ƙananan yara da ƙasashen yankin tsakiyar nahiyar Amurka da ke ta kwarowa cikin jihar ba kan ƙa'ida ba. Mr. Obama yana shirin gana da jami'an gwamnatin jihar da shugabannin addinai a Dallas domin su tattauna matsalar ƙananan yaran nan na bakin haure da ke cika wannan jiha amma ba mr obama bai shirya kai ziyara kan iyakar texas da mexico ba mai nisan kilomita 700 ta inda kananan yaran yawanci da kasashen honduras da guatemala da kuma el salvador suka kutso cikin amurka suka mai hukumomin shige da ficin kasar ta nan amurka din Mr. Obama dai yana neman izakiyar waɗannan yara fiye da dubu hamsin ne su koma ƙasashensu waɗanda da yawansu kuma suka gudu daga ƙasashen saboda talauci da kuma tashin hankali da kashe-kashe amma sun nufo ƙasar Amurka ne bisa jita-jitar cewa fa za su iya zama a ƙasar idan dai har suka samu shigowa. Gwamnatin Amurka ta ce babu tabbas ko za su cika ka'idar samun mafaka a ƙasar saboda jin kai. Ma'aikatar Shari'a Amurka ta ce tana shirin ɗaukar ƙarin alƙalai su wato su duba wannan magana waɗannan yara kuma su kokarta su samar da hanyoyin rage tashin hankali a ƙasashen yankin tsakiyar nahiyar ya amurka da kuma hukunta 'yan fasakaurin da ke jigilar yaran suna shigowa da sunan amurka labaran duniya kuke saurare daga sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc shugaban kasar amurka Shugaban kasar Amurka Barack Obama ya yi magana da 'yan takarar shugaban kasar Afghanistan da ke takaddama kan sakamakon zaben hidda gwani ya roƙe su su bari a gudanar da bincike game da zarge-zargen magudin zaben da suka yi. A lokacin da suka yi magana ta wayar talho Mr. Obama ya yi kashedi ga Abdullah Abdullah da Ashraf gani cewa tayar da rikici ko kuma taka kundin tsarin mulkin ƙasa na iya zama sanadin da zai sa Amurka ta kawo ƙarshen taimakon da take ba ma ƙasar wadda yaƙi ya ɗaiɗaita. Sakataren harkokin waje Amurka John Kerry zai kai ziyara ƙasar Afghanistan ranar Juma'a ƙoƙarin neman warware matsalar zargin magudin zaben hidda gwanin da aka yi ranar goma sha hudu ga watan Yuni. Sakamakon harko ya nuna cewa gani ya kayar da Abdullah da ratar ƙuri'u miliyan ɗaya, amma a Talata Abdullah Abdullah ya hito ya ce ba tantama shi ne ya nasara kuma ya lashe takobin cewa har abada ba zai yarda da mazambaciyar gwamnati ba, ya ce zai jira ya gana da John Kerry tukuna kahin ya ɗauki mataki. Magoya bayan Abdullah da suka hada hadda wanda ko kuma waɗanda suka yi takarar zama hadda wanda ya takarar zama mataimakin shi sun yi barazanar kafa su batun da ya sa gwamnatin Amurka yin kakkausan sukan lamiri da kuma bayyana hargabar ganin karuwar tashe-tashen hankula a ƙasar. Cikakkun labarin duniyan kenan daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC. To madala kwanaki 85 kenan da sace ɗaliban Chibok wanda ya jawo zanga-zangar darshan a birnin tarayyar Najeriya Abuja. Ita kuma gwamnatin Najeriya da sojojinta sun ta bada jawabai da sanarwa daban-daban. To a yammacin jiya ne majalisar ƙasa wadda ta kunshi tsofaffin shugabannin ƙasa ta amince akan cewa fa an kusa a ceto waɗannan yara mata. Ga Umar Faruk Musa daga birnin tarayyar Najeriya Abuja. ga dukan alamu akwai takadama tsakanin mahukuntan najeriya waɗanda ke ta tabbatar wa 'yan najeriya cewar an kusa gano da kuma kubutar da inda 'yan matan nan sama da 200 suke daga makarantar chibok waɗanda 'yan ƙungiyar boko haram suka sace kusan wata uku kenan da kuma 'yan ƙungiyar nan masu fafutukar kubutar da 'yan matan nan wato bring back our girls waɗanda suka shafe kusan sama da watanni biyu suna zaman durshen na ƙoƙarin matsawa ko uzurawa gwamnatin tarayyar najeriya da jami'an tsaro su ɗauki matakan da ya kamata na gaggawa domin kubutar da waɗannan yaran wannan matsayin ya zo a daidai lokacin da majalisar ƙasa wadda ta ƙunshi tsofaffin shugabannin ƙasa da tsofaffin cif joji joji na najeriya da shugabannin majalisar kasa da gwamnoni da dai sauran mukarabai masu fada aji a cikin gwamnati suka yi wani taro inda suka baiwa shugaban kasa goodluck ebele jonathan goyon bayan su da amincewa cewa ya doshi hanyar da ta kamata ta kubutar da wayannan yaran ba tare da an rasa rayukansu ba. To ganin cewa majalisar kasa ma ta mara wa ita gwamnati baya akan irin matakan da take ɗauka na tuntuɓi ɗaya daga cikin dattawan yankin na arewa maso gabacin najeriya inda aka sace wa'annan 'yan matan wato alhaji abba kaka domin in ji koya suka ɗauki wannan matsayin da kuma takaddamar da ake ciki duka bukatar mu kenan a samo yaran nan a raye don haka kowa abin da yake so kenan a yi amma yanzu abin da yake damun mutanen mu dai shine gana yanzu kwana an yi da shida ko mm. har yanzu babu labari wanda shi sun ce sun san inda yaran suke amma dai ba su shigo ba don dalilin kada a samu rauni da sauransu amma dai damuwanmu shi ne kaga wannan iyayenmu ne shugabannin kasa na da da sauransu da suka taru da gwamnoni suka ba da wannan bayani allah ya sa haka ne abin amma damuwanmu shi ne lokaci na tafiya kuma yanzu wata uku da wani abu kuma an kaji maganin da shi sanatan borno central ya yi an gaya masu cewa yaran nan dai an san inda suke amma ga halin da suke ciki ana lalata da su da kuma ah, wasunsu dai babu jin daɗin abin da yake tafiya abin da zai faɗa kenan. Ku ba ku damu ba cewar majalisar nan ta ƙasa ba ta yi wani zama na musamman ba tun satin da ko watan da aka sace yaren nan. A mun damu mana kwarai da gaske. Mun damu ba abin da ba mun fito a rediyo mun yi magana mun fito a talabijin mun yi magana a jaridu an rubuta kuma ka san bring back our girls matan nan daga group din nan kullum suna zama a fountain din nan kullum tun aka fara wannan abu amma wannan gwamnati ce su ba za ka sa su ra'ayin da ba su shiga ba ba za ka sa su ba amma mu da mun mun dauka tuntuni za a yi wannan zaman kuma ba ma zaman ba ma a je samu yaran nan a raye alhaji abaka kake nan daya da cikin mambobi na kwamitin dattawa na yankin arewa maso gabancin najeriya a tattauna da na da shi a abuja yana mai da martani akan matsayin da majalisar ƙasa ta cimma cewar ta gamsu da irin matakan da ake ɗauka domin kubutar da waɗannan 'yan matan sama da ɗari biyu da 'yan ƙungiyar boko haram ta sace daga makarantar su ta chibok a jihar borno ta najeriya a yanzu dai babu shakka wannan matsayin ya haskaka wa 'yan najeriya ransu cewa an doshi ko an ɗauki matakan da za su kai ga kubutar da wannan yaren amma ko za a aiwatar da wannan akan kari wannan shine kuma magana wadda lokaci ne kaɗai zai tabbatar abinda 'yan yankin na arewa maso gabacin najeriya suka nuna damarsu cewa tafiyar a hawaniyar da ake yi na mayar da fatan alheri da ke ran su zuwa bakin ciki umar faruk musa mura amurka a abuja najeriya garkuwa da 'yan mata. Najeriyar mu ce, kar mu bar ta To a yammacin jiya ne fa shugaban Najeriya Goodluck Jonathan da tsofaffin shugabanni suka yi taro. A nan ma har suka amince akan cewa an kusa a ceto waɗannan yara na Chibok. to abin da muke tambaya a nan shine wannan haɗin kai da suka fara samu shin zai kawo a maslaha ga matsalolin da najeriya take fama da su musamman ma batun tsaro ku bugo mana ku ga mana lambobin mu su ne biyu sifili biyu shida ɗaya tara sifili biyar biyar ɗaya ko kuma biyu sifili biyu shida ɗaya tara sifili biyar hudu takwas a sa alama tarawa plus da ɗaya ga wannan waka ta neman ɗaliban chibok. Ku tausaya waɗanda ku kai garkuwa da 'yan mata. Manyan ƙasar mu ko ya cancanta kusa baki a cikin tsafta harkan tsaro ya inganta rayuka suna ta salwanta a taimaka aje a sulhunta kar 'yan matan su mauta har rayuwa ya salwanta kowace akwai masoyinta sannan akwai iyayenta suna cike da fargaba waɗanda aka yi garkuwa da su a tausaya najeriya kasar mu ce mu yi reno saboda 'yan baya ku tausaya waɗanda kuka yi garkuwa da 'yan mata najeriya kasar mu ce kun ga ba za mu bar ta ba ku tausaya waɗanda kuka yi garkuwa da 'yan mata ta zama to uwa a gare mu ta zama to uba yanzu kuma lokaci ne da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu shida ɗaya tara sifili biyar biyar ɗaya ko kuma biyu sifili biyu shida ɗaya tara sifili biyar hudu takwas domin a bayyana ra'ayi. Madala zan fara yau da birnin Maiduguri wani ne a Maiduguri? Isiyaku Audu Maiduguri. Audu ya ka gani ne wannan haɗin kai na shugabanni ko ce tsofaffin shugabannin Najeriya? Gaskiya wannan al'amari na shugaba Goodluck Jonathan wannan al'amari na shi kawai yayi ne da wata manufa. Wannan lokaci da aka ce an turo mutanen nan daga Amerika me yasa za su zo dab da lokacin da za a ce doka ta ɓaci an kusan kuto mana da su ba nan mutane a jeji suke ba a cikin gari suke ba da a cikin gari suna nan suna tsawwala mana an an raba mu da iyayen mu an raba mu da matan mu an raba mu kuma da yayin mu da yan uwan mu wannan abun ba gaskiya bane gaskiya ba gaskiya bane a jejin nan ga baka yadda da baka yadda da abin da suka faɗa ba kenan malam Isiyaku a ce kuma wai sai a dalilin yan matan nan za a je a ce za a kukuto da yan mata to sauran al'ummar musulmi to madalla malam isya ku bar mu je katsinan duk waya Katsina. assalamu alaikum wa alaikum assalam wani da katsina to a menene ra'ayinka ni fata na ubangiji wa'annan yan mata Allah ya sanya a gano su amin eh alaikum Allah a tashi da to shi kenan na katsina bari kuma yau da muna jin ku ne akan wannan taro da shugabannin na kunci tsofaffin shugabannin najeriya suka yi kuma har ma suka fara cimma bai daya na cewa waɗannan yara na cibok za a ceto su shin kuna gani haɗin kai da suka fara samu yanzu zai kawo sauki ga matsaloli da ake fama da su musamman ma a tsaro wato matsaloli baki ɗaya ba ma kawai batun ɗaliban ci ɗin ba ga waya tana shigowa wani ne yake bugo mana daga abe kuta me za ka gaya mana? Eh? Eh? Me za ka gaya mana ne game da wannan ah, taro da shugabanni suka yi? Wato wannan matsaloli muna ta duwa ya Ubangiji Allah ya kawo mana karshen su. To ya ka amince da mhm. eh? Ina jin ka, ina jin ka. Na yi farin ciki kuma samun ku da na nake yana neman wannan layin na kuma samu wallahi sai yanzu nan. Allah na ka bi na samu. To shi kenan mun gode mai yadi. Ah, yau kwanaki 85 kinan sace ɗaliban baka ga waya daga lagos wa a lagos akwai akan lagos hello wane ne alhaji ibrahim lagos lagos island alhaji ibrahim yaya kana gani matsalolin najeriya musamman ma na tsaro za su zo ƙarshe ganin yadda waɗannan tsofaffin shugabanni suka fara haɗe kansu eh in dai shugabannin abin da suke wannan in dai suna yi har da zuci tsakaninsu da Allah za a samu matsala kuma muna roƙon Allah ubangiji Allah abin da suka yi wannan ya zama to har da zuci za su yi da wata manufa ta Yalam? Ah, Alhaji Ibrahim na ce za su iya yi da wani manufa na daban ne? To mun rasa Alhaji Ibrahim, bari dai mu tsaya Lagos don wani ne ke bugo mana daga iko. to shi ma mun rasa shi lambobin muka amanta su ne biyu sifili biyu shida daya tara sifili biyar biyar daya ko kuma biyu sifili biyu shida daya tara sifili biyar hudu takwas a sa alama tara plus da daya kafin a bugu tsofaffin shugabannin najeriya a jiya sun yi taro da shugaba goodluck jonathan inda ma har suka amince bai daya cewa fa an kusa a ceto ɗaliban cibok waɗanda yau kwanaki 85 kenan da sace su to shin wannan yana nufin cewa za kila wannan haɗin kai da suka samu zai kawo maslaha ga matsalolin tsaro da ake fama da su a najeriya musamman ma arewa maso gabashinta ga wani yana bugoman daga maiduguri waya maiduguri ne ba ma jin kaɗan daga murya kaɗan ya zama mana wannan matsalar ko allah ne kawai kankan zamu allah ya zama mana wannan matsalar ko allah ne kawai zai mana to madala mun gode allah ya kawo ƙarshen wani masifa bari mu je kaduna garin gwamna waya kaduna alamin ne daga kasuwan magani ah, alamin daga kasuwan magani gaya mana me kake tunani ga wannan abu da ke faruwa hali yanzu to wannan dai muna fatan allah ya sa wayannan shugabanni namu su yi abin su da allah sannan kuma su yi tunanin cewa allah na sanar da su yana kallon su hmm. yana jin da abin da suke yi har zuciyarsu ne ma ya sani amma ta baki ne kawai ya sani sannan kuma duk wannan aka zalunta dole Allah ya saka mai ko da bai Allah ya isa wa mai Allah ya samu dace amin amin madalla bari mu je baucin ya kumbo wai a bauchi hello akwai akwai wani ne ne kana magana da musa ne tashi bi sundas musa gaya mana me kake tunani ga wannan abu da ke faruwa yanzu da tsofaffin shugabannin najeriya kana gani wani haɗin kan nasu zai kawo mana sauki ga matsalolin da ake fama da su a halin yanzu eh to in sun haɗa kai kamar yadda suke yi din zai iya kawo ma sauki kwarai da gaske ta yaya kenan eh sabila da akwai tsofaffin hannu wanda suka riga da suka san wannan kasan akwai kuma sababbi wanda yanzu suke saninta saboda haka in suka haɗa kai kila su iya gano yadda za su yi su cimma burinsu. To madalla bar mu je Gombe, wani ne a Gombe? Hello? Hello, ne? Eh, Abubakar ne. Abubakar, gaya mana me kake tunani ga wannan abu da yake faruwa yanzu balle ma a taro da tsofaffin shugabanni suke yi. Zai warware mana waɗannan matsalolin da muke ba ma da su kuwa? Eh, gaskiya ne ta abun da nake gani siyasa ne kawai. Siyasa? Ta yake nan? Manufansu ba ki ba ne. Mene ne manufansu? Ni dai abin da na kai ba ni mu na Layin na gombe bashi da kyau bari mu yanke shi. lambobin ah, mu su ne biyu sifili biyu shida daya tara sifili biyar biyar daya ko kuma biyu sifili biyu shida daya tara sifili biyar takwas a sa alama tara plus da daya ga waya daga mobi waya a mobi ne. eh dan garba ne dan garba gaya mana me kake tunani eh, eh sabona ni akan taron da suke nan maganan banza ne ba abun da za su yi mu dai muna fata dai Allah ya kama na zaman lafiya dai kawai ah, amin amin dan garba mun gode wai ka ce ta ƙarshe sai kuma goban Allah ya sa kama za mu ƙara buɗe laika ku ƙara bugo mana To fa kungiyar kwallon kafan Najeriya ta samu kanta a wani matsanancin hali. Bari ku ji ko menene daga Aliyu Mustapha Sokoto. To Bello a takaice dai abinda da wannan yake nufi shine cewa hukumar kwallon kafa ta duniya wato FIFA ta dakatar da Najeriya daga duk wani abu da ya shafi shanan kwallo. Dama a ƙarƙashin al'adu ko kuma ƙa'idojin FIFA idan aka ce an dakatar da ƙasa ba wai an hana ta kwallo kaɗai ba ne. ta tarurruka da aka yi na ƙasa da ƙasa ko da na tsakanin ƙasashen afirka ne najeriya yanzu ba ta da yancin ta halarci irin waɗannan tarurruka din nan daman ita hukumar ƙwallon kafa ta fifa tun ta ranka najeriya wa'adin da ya ƙare tun jiya litinin cewa lalle lalle ta maido da wannan hukumar ƙwallon kafa ta najeriya da ke ƙarƙashin alhaji aminu mai gari wacce aka dakatar da ita a cikin makon jiya da ya wuce a cikin sanarwar da ta bayar ita hukumar kwallon kafa ta duniya wato fifa din ta ce ba wani abu da za a bar najeriya ta yi da ya shafi kwallo a duk duniyar nan idan ba ta maido da su aminu mai gari akan kujerunsu ba ɗaya daga cikin hanyoyin da wannan dakatarwar za ta shafi najeriya kai tsaye shine cewa za ta hana najeriya ta samu iya shiga cikin gasar cin kofin duniya na mata 'yan kasa ga shekaru ashirin wanda za a fara shi ran biyar ga watan agustan nan sai fa idan an cire wannan kangin da ke kan najeriya tsakanin yanzu da ran 15 ga watan nan na yuli da muke ciki ita dai najeriya ta ce dakatar da wannan hukumar kwallon kafa ta najeriya wato ya zama wajibi ne saboda a samu damar gudanar da harkokin shari'a da suka alakanci kararrakin da aka shigar a kan ita hukumar kwallon kafa wadda yasa har aka shi shugabanta aminu mai gari bayan da ya dawo daga kwallon kafa duniya da ake zaka a brazil kuma duk wannan ya samu asali ne daga shigar da kara da wasu suka yi a wata kotu ta jos na cewa suna zargin ita wannan hukuma ta aminu mai gari da mundahana da dai sauran laifuka iri-iri wanda ya sa ta gwamnatin najeriya kuma ta bi bayan dakatarwa din. To Malala an gaishe ka Aliyu bari mu je gane kuma inda Baba Yakubu Makeri shi ma ya kawo mana wasanni a takaice. shugaban hukumar kwallon kafa ta kasar ghana lafaura muhammad nuruddini jaula ya ce ya kamata a ba kwasi afiya dama ya ci gaba da horar da 'yan wasan ghana black stars ya ce babu abin da kwasi afiya ke da bukata sai dai 'yan ghana su ba shi goyon baya da kuma duk irin gudunmuwa da ya cancanci a bashi tsohon shugaban hukumar kwallon kafan dai ya ce kwasi afiya shine coach din da muke da shi a nan ghana da zai iya kai 'yan ghana black stars nisa don haka ya kamata a taimaka masa a bashi dama ya karo ilimi don ya taimaka wa ghana a tsawon lokaci da kwantaragin shi zai kare shekaru biyu masu zuwa wakilan tawagar hukumar kwallon kafa ta najeriya sun isa kasar brazil don tattaunawa da hukumar fifa akan kokari da suke yi don kaucewa dakatarwa daga kwallon kafa tsohon mamban kwamitin zartarwa na fifa amos adam yana cikin tawaga da najeriya ta tura don ganawa da hukumar fifa fifa tana adawa ne da tsohon baki da gwamnatoci suke yi akan harkan kwallon kafa ita ce ta baiwa najeriya zuwa ranar talata ta maido da shugaban hukumar kwallon kafa ta najeriya wanda aka kore shi daga aiki a makon da ya gabata ne aka kore shugaban shugaban hukumar kwallon kafa ta najeriya sannan kuma aka dora wani a kan gurbin nashi mai horar da kungiyar kwallon kafa ta chelsea jose mourinho ya ce bai kamata a rika dora laifi a kan fitar da kasar brazil ta yi a gasar cin kofin duniya kan david luiz shi kadai ba david luiz yana wasansa ne a kungiyar chelsea sannan ya koma psg kafin shekarar wasa ta gabata shi kuwa shararren tsohon dan wasan kasar argentina yabo amando maradona ya ce ko shakka babu cin kaca da kasar jamus ta yi wa kasar Brazil. Wannan abu dai ya da daraja da kiman Brazil a matsayinta na kasa da ta shahara a fagen kwallon kafa a idon duniya. Diago Amardo Maradona ya ce ba haka ya kamata a ce kasar Brazil ta sha kashi ba, amma kuwa babu abin da za ta iya yi. Don haka wannan babban damuwa ce ga kasar Brazil da irin wannan ci kaca ta sha a hannun kasar Jamus. Baba ya ko makeri sashen Hausa na murya Amerika a kira yanzu kuma sai sharhin muryar amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka amurka ta tallafa wa kasar pakistan da karin kudi dala miliyan 8 domin samar da abinci ga mutanen da suka rasa muhallinsu a yankin waziristan tallafin da amurka ta bada ci gaba ne na yunkurinta da na hukumar abinci ta majalisar ɗinkin duniya da ƙasashen duniya a ƙarƙashin wani shiri na musamman da gwamnatin ƙasar pakistan inda za a yi amfani da alkamar da pakistan take da shi domin sarrafa shi a mai da shi fulawa domin rabawa masu bukata za a yi amfani da kudaden da ƙasashen duniya suka samar wajen sarrafa alkama zuwa garin fulawa da inganta ta da adanawa da kuma sufuri wannan sabon yunkuri na amurka zai bai wa hukumar abinci ta majalisar ɗinkin duniya damar sarrafa tan 38,000 na alkama tun da aka fara wannan shiri a bara pakistan ta bada fiye da tan dubu mai tan na alkama domin sarrafawa ƙarin dala miliyan 8 da amurka ta bada ya kawo jimillan kudaden da amurka ta kashe domin inganta kashi 60 cikin 100 na alkamar da ƙasar ta pakistan ta samar zuwa miliyan 31 amurka da pakistan na da ɗan tarihi wajen ayyukanta na jin kai da ci gaban al'umma. A wannan shekarar da muke ciki, Amurka ta kashe fiye da dala miliyan 60 wajen samar da abinci a ƙasar Pakistan. Amurka ta kashe dala miliyan dubu ɗaya da miliyan ɗari hudu a matsayin taimako ga ƙasar Pakistan daga shekarar dubu ɗaya da tara kawo yanzu. Sharhin muryan Amurka kenan wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. To kar manta fa ana tare da sashen Hausa na murya Amurka ne a nan Washington DC a gugumin misali yanzu karfe biyar saura minti uku. Da kyautan azumi ne muna so mu ji ko menene matsayin wannan lokaci a wajen ku. Yau za mu ji daga wajen Abdullahi Abubakar Dan Ile wanda yake jihar Gombe. Muhimmancin azumi a wata goma sha biyu wata ɗaya ne ya fi kowane wata alfarma. Wadda a wannan watan idan kai alkhairi ɗaya Allah yana ninka maka sau goma. in kai shari Allah yana lullubewa ba a rubuta a lokacin da kai wannan sai in ka tuba saboda haka azumi ya fi kowane lokaci falala a lokacin azumi ne lokacin da ya kamata ka taimaki dan uwanka ko kai sadakatu jariya wadda zai zama ka alfarma wadda azumi ne kawai zai zama lada mai bacci in kana azumi in kana har in kana azumi in kana bacci ana rubuta maka lada wannan akwai falala saboda ina dukkan ibadun da ake yi na wata goma sha ɗaya wata ɗayan nan da zai cika na goma sha biyu nan ya fi kowane ƙarfin ibada a nan ake roƙo a nan allah yake gabarta a nan ake bajar a nan arzikin jama'a yake dukka azumi yana da wannan mahimmanci a gaishe ka abdullahi abubakar baran bai wa halima waje ta ba mu takaitattun labaran duniya Manyan jiragen saman yakin Isra'ila sun yi ruwan wuta a kan wurare da dama a faɗin Gaza a yau Laraba, a yayin da 'yan tawon Hamas suka cilla rokoki can cikin tsakiyar ƙasar ta Yahudawa. Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu ya lashe takobin cewa Hamas za ta ji jiki saboda hare-haren da take kaiwa. Shugaban kasar Amurka Barack Obama yana jihar Texas yana magana akan manuhohin shige da hicin da ake takaddama a kai saboda dubban kananan yaran da su kadai. daga kasashen yankin tsakiyar nahiyar Amurka ke ta kwararowa cikin jihar ba a kan ka'ida ba. Shugaban na kasar Amurka Barack Obama har wa yau ya yi magana da 'yan takarar shugaban kasar Afghanistan da ke takaddama kan sakamakon zaben hidda gwani ya roƙe su su bari a gudanar da bincike game da zarge-zargen magudin zaben da suka yi. A lokacin da suka yi magana ta wayar talho Mr. Obama ya yi kashedi ga Abdullah Abdullah da Ashraf Gani cewa ta da rikici ko taka kundin tsarin mulkin ƙasa na iya zama sanadin da zai sa Amurka ta kawo ƙarshen taimakon da take ba ma ƙasar wadda yaƙi ya ɗaiɗaita. To madalla da takaitattun labaran muke kai da shirin namu na yanzu sai kuma sanyin asuban Allah su kai mu za dawo da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Halima Jimro da ta kawo mana labaran duniya sai Julie Lathis ita ta haɗa mana sauti ta ba da umarni kuma injiniyan mu sunan shi Aidan Otkur. na Bello Habib giladanci daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC nake cewa Allah ya ba mu kwanciyar hankali da wadatar zuci. Assalamu alaikum sai anjima. thank you This program has come to you from the Voice of America, Washington. That took the first American astronauts into space.